وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نشاهدك بواتر شاركوا بل نشاهدك بواتر جمال الأولى شمسان المسلمين في تدوء إيه وإيه هدو لثلاثين هدو الهجري wanda ya zuri ne da ashirin da biyar ko ga watan uku watan maci watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha uku al a sha Allah ta ke dawa da mukan karatun na bulughul maram wanda Sheikh Malami Muhammad Ibn Hajar al-Asqalani ya wallafa idan ba manta ba karatun da ya gabata wajen wata uku zuwa hudu da sun ka gabata ko in ce wata biyar muna cikin kitabul buyuwa ko mun kusan ta samu wata biyar a ciki da ina tunawa mun fara biyar sun kila kama watan goma na shekarar da ta gabata mun yi dogon zango a ciki saboda buyo ya haɗa abubuwa da dama in ma ka diba da tun lokacin da muka kare ibada muka yi kitabul hajji ko shi ne na ƙarshe ko ina jin sannan muka fara buyur a koma har zuwa yau kuma mun cin wasu abubuwa da yawa da sun ka buƙaci a yi wasu bayanai shi ya samu na haka har yanzu akwai suka da yawa game da wasu babu buka da wasu 'yan matsaloli cikin kitabul buyu idan ba a manta ba mulakkarar da aka yi ta ambaton al-buyu'ul muharrama tana nan ga hannuwan mutane wadda muka alƙalin ba mu karanta ta sannan kuma mulakkarar da ni haɗa wadda yake ban ba mutane ba ita ce ta ayyuka fara'idi rabon gado ita ma tana nan amma saboda kasancewa mun dade cikin wannan bayi mutane sun sa sun yi shauƙin a fara kitabun nikah kitabun ka suka ta ba da shawarwari da ji an ɗan fara shi alaba shi ko da da sati yi ko uku ya ɗan abin nan yau ba su sa ma sai zan ban ma hito da ita mun ce za mu zo mu fara kitabun nikah insha Allah ta'ala dai ta wannan kitab lalle kitabi na mai daraja kwarai da kuma <laughs> mai abubuwa da dama to insha Allah muna roƙon Allah shi mana jagoranci a ciki to muka diba hikiman malam sai ya kawo alika bayan al-dunya da gama ibada sai ne sai dole ko ba haka ba ina jin na ambaci hikima haka nan tun lokacin za mu fara duniya saboda lallai neman halal shi a aujabul wajibat bayan ibada neman halal shi ne za ka tsayuwa ka da shi shi ne zai kore ma wadatanci hasali ma babin da aka shi na nikahi bai zama sai da shi ko ba haka ba eh, in ta bakin wani yace a bashi lakanin da mata ta so malam yace kai kuɗi kawai shi ke na shi lakani in dai ba wai wani abu ba su kai kuɗi amma ina jinki da zamanin ga namu ba irin zamanin magabata ba kuma ko ga zamanin mu kila wasu ɗaiɗaiku ko ba haka ba ba duka ba insha Allah ta'ala ala kulli halin lalle kitabul buyu'i shi ya tattara duk abubuwan da aka bukata a cikin rayuwa amma rayuwa bayan ta tara abinci da sauran duk abin sha ba ka iya su kai kai ba ka iya sarrafa su kai kai ko ba haka ba asali ma rayuwa ba ta iya kasancewa da mutum guda shi kadai to shi sai abokin tarayya abokin zama sai magana ne ta shi ma hatta da wani littafi mai magana kan tartibul qur'ani ya kawo hukumomi da yawa game da haka nan illa dai da ba muhallin suna ba da ya kawo hikimar fara da fatiha a alqur'ani wannan shi ya kawo hikimar da ke hikimomin da malamai suka ɗan kula irin tartibul qur'ani irin fara da fatiha sannan da bakara da irin wasan kunsa da abin ta kunsa sannan ali imran abin ta kunsa kana sura ta uku sai ta zama ne sura ta nisa ya ba da darasa wanda yake mai hikima darasa galira na kasancewa martaba ta uku shi ne annisa kamar da malam shi ma martaba ta uku a nan kila za mu iya cewa annisa ko da martaba ta farko da yake kitabul ibada ke yi ko ba haka ba ya gama sai cikin mu'amala ta kitabul buyu'i sannan sai kitabul nisa kila san ci wannan abu na ɗaya ke abu na biyu kitabun lissafi da za mu karatu da duk wanda za ka karatu irin littattafan ne da aka haɗa na masu magana kan ahkamu kamar bulughul marami da tarku tafriri da umdatul hakami da sauran littattafai da aka tsakuro wasu hadisai a haɗa a yi magana kan su a fikihance suna magana halaccin zama ne ko rashin halacci tsakanin mace da namiji wannan kawai suke ji wannan hukka suke ji abin da ka so in ce a nan ya ka ce ai magana aure kalimar nikah ko zawaji ba ta ce ana karkata shi gida akwai zamantakewa tsakanin mata da miji wanda yake ba mu shi dalita sai Allah ko ka tantance wannan malamai sun ɗauki wannan janibi shi ne tattafai kansu kamar haka musamman wanda asiri na na zamantakewa tsakanin miji da mata alhali suna so kaɗai wannan duk adabu da hukunce-hukunce da sharuɗa da duk matakan da aka yi a yi bayani ne daga cikin littattafan da suka yi tsokaci irin waɗannan akwai tufat ma'arufi guda biyu na manya ƙarami da babba akwai sannan kamushin nikahi shi ma babba ne sosai kwarai da gaske da dai sauran irin wasu sun kula da wannan jalibi sannan kuma akwai jalibi na biyu wanda ke magana a zamantakewa ko ko alaƙar namiji da mace ta fuska ta shari'a ya halatta ko bai halatta ba ina fata mu gane hukunci hukuncen da sun karatu da wurin na halacci ko rashin halacci mika kawo halaccin zaman ku da waɗanne sharuɗa da me da me da me dan nan sannan mika kawo halaccin zaman su to shi na irin masu haka ba suka kula da shi kina haka hinna saboda haka duk wasu asirrai ko zamantakewa ko irin saduwa da sauran irin waɗannan abubuwa ba za ka ji shi a wannan babin ba kina haka irin wasu littattafai kamar adabu zifa rikin mutaha na Muhammad Nasir Albani ya ji banyanci wani bayani daga cikin wannan bayani irin yadda mutum zai zauna da amaryarsa irin abubuwan da suka gudana a ɗaki bayan wannan da sauran da duk wasu abubuwa ne wanda kila yana da wuya a ce a karanta shi a fuska ta mutane sake wawai sai dai kila ka samu malami da ya kai sai shi ne karanta ma ya ma bayani kila aka shafi kamar yadda waɗannan kitabun na kai cikin na mara da kuma ahkam da sauransu suna ƙoƙarin su kawo hadisan da kowa na iya su a lokaci guda kina fahimta abu na biyu kenan abu na uku malam ya ce kitabun nikahi yasa malamai suka zaɓi nikahi kan zawaji musamman in suna so su magana kan wannan shi da fahimta cewa kitabun nikahi ba kitabun zawaji ba shi ma ishara da abin da za a magana shi da fahimta a lokaci in ana magana akwai zawaju akwai nikahu duka ne suna tsaya da abu guda ne asali kuma dukan su Allah umarni da su a cikin alkur'ani da cikin sarki ayoyi daban-daban kalimatu zawaji wa mashtuqa ha ko fi'li madi ko mudari ko amru ko ismu fa'il ko jam'i irin ya hito zawji ko ya hito azwaji ko ya hito zawjaini ko ya hito zawajna da sauransu kai ya hito ba da ta kan kiha zaujan zaujan irin sauransu ya fito malamar da suka kira ya ko sau saba'in da ɗaya a cikin Qur'ani a yayin da kalmatu nika irin nakaha ko inkahi ko wani abu ya fito so 23 a cikin Qur'ani kalimar nakaha ko madinta ko mudarijinta ko ismul fa'il da sauransu Kada kalmatu zawaj ta yawa zummi saboda ta zama koma ka sani makila masu yare masu harkar language sun san format an ka akwai kalmomin da sun yi zama kalmomi na wani abu suka nuni na ina ana magana ta musamman mai gwaɗi cikin jawo hankali ko ko cikin dattaku in su haka abin kila gani kalimar zauji kenan wanda a yayin da ita ku kalimar ne ku kusan tana da ɗan jan hankali da ba ka armushi da son ka yi abin saboda wani shauƙi da a ciki kila an fahimta kalimar zawaju a lokacin ba ta nuna komi illa kulla ko zamantakewa tsakanin namiji da mace har kalimar zawaju ta kalli tsakanin namiji da mace ba sai mutum ba ba kowane irin namiji wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ta kowane irin abu duk rayuwa wannan sunnatu kauniya ne akwai zakaru akwai unsa to wannan alaka ta zakar da unsa ita alzauji ana iya samun shi ga kowace irin halitta dabbobi ne tsuntsaye ne aljanu ne mutane ne duwar wasu ne itatuwa ne duka ana samun zaujai a yanda kalimatun nika ba a samu ta ga yan adam kila gane sai ga dan adam kuma ta nuni tana da tana kunshe da lazza a cikinta nika kila fahimta a kullum nika yana tare da saduwa tsakanin mace da namiji kalimar nika wanda zaudu ta saba ma wannan ina fatan mu gane wannan shi yasa Allah na umar da ita kawai ne kalimar Nika ko nikaha ko wani abu kama da haka a yayin da yana magana saduwa ko yana magana mace da namiji ko yana magana wani abu kina fahimta shi yasa ma ya ce hatta tankiha zaujan ghayrahu kaga sai yasa tankiha ko ba haka ba eh kaga sai ciki sai kaji a ah, kamshi kamshin sai ta yi aure kuma ko ta yi mace kai kai in hada da daga sama idan muke ya saki mata ta yi uku gaba ɗaya ko ka'ida na sai uku gaba ɗaya wanda ba ta koma gare sai ta ne sai ta auri wani amma ciki tankiha akwai sauti sautin sai sun kwanta tare kira gani shi an nika sai sun kwanta tare an gani amma a yayin da aka magana da mazo sallah sallah ba magana wannan ba aka umarni da sauki da sauransu ko ba haka ba falamma qada zaidun minha wasaran sai ce bai ce an kahana ka ba ko ba haka ba sai ce zawwajna ka a lokacin da kullum kalimar zauju tana magana kan ba nishadi aka magana ba ba saduwar namiji da mace aka magana ba zamantakewa su don a samar da wani abu wanda a ci gaba da kila gani ya ayyu hannabi kulli azwajika ko da sauransu ala kulli hal abin da kace in ce kalimar nikah da kalimar zawadu tana da bambanci amma dukansu suna ɗaukar suna wakiltar wasu a yayin da kuka son ka kwadaitar da harkar aure ka sa shauki ko ka sa so ga namiji ya yi aure ko mace ta yi aure a lokacin da kaka magana zamantakewa ko halaccin zamantakewa tsakanin masu da namiji saboda jin daɗin da junansu kalimar nikahu ta kawowa wanda ita ce malam zai magana a shi ba fahimta a lokacin da kana kokarin ka haɗa wani abu biyu wanda yake kewashin juna kalimar zauji ka tahowa shi da mutum kuma gane wannan an da kafa ce malaman lugha sun yi rikici sosai sosai game da annikahu ne annikahu lughatan wa istilahan annikahu lughatan alwadau annikahu lughatan alaqad duk sun tafi haka don asalin nikahu shine yanzu an ka samu nunun da kafin da ha aka same su aka ce na kaha asali ne abu ya shiga cikin abu ko ba haka ba shi ne asali ne shi ka suka ce an nikahu lugatan abdamu wani wajen shi an lugatan an nikahu amma ana amfani da nikahu ana nufin waɗanda takin mace kamar da ana nufin nikahu ana nufin hafazi kuma duk Allah ya amfani da su ko ba haka ba hatta tanki hazangar gairahu ai kaga akwai waɗanda ciki ko ba haka ba eh wala kan tanki hul mushrikina wala kan tanki hul mushrikati sannan wala tun tunkihul mushrikina ko duka wannan akwai wato kuma akwai aqad ko ba haka ba sannan wala tun tankihu ma ba uku, shi ma wannan aqad ai ba sai wato ba aqad ma ba ai ko ba haka ba kalimar nikahu tana iya zama hakikatan fil watan kuma tana iya zama haqiqatan fil aqad kila an fahimta yawwa saboda in kai wanda nikahu yana zama takin mace sannan yana zama kuma kullawoyi kuma abin da muke magana a nan a wanda babu kitabun nikahi kullu aure sai da fahimta abu na gaba babin koko hadisai biyu waɗanda ma ya buɗa da su ni suke kokarin su koyar da mu suna kokarin su koyar da mu hukuncin aure a musulunci hukuncin aure a musulunci shine sunna ce mai ƙarfi sunna ce sai ka tsaya ne tana ƙara ƙarfi a yayin da an ka samu dalilan ƙara ƙarfinta tana kuma zama sunna mutulaka a yayin da ba a samu da nan ba kila fahimta amma ba ta kasa ƙasa ba ta zama ƙasa da sunna ba ta zama sama da sunna wannan shine ƙaunin da ni ɗauka kuma ina jin kila zai da zama daidai in muka ji hadisan wasu kan ce annikahu wai an kasa shi gida biyar akwai aure wanda yake wajibi ya zan wajibi gare ka sannan yakan zama sunna ko kuma mandubi sannan yakan zama mubahu sannan yakan zama makaruhu sannan yakan zama haramu ko ba haka ba haka muka karanta haka aka kassama muna sai su ce wanda adda matsanancin shawa kuma bai a hankuli sai ya yi zina sai ya sadu da mace afuwar bai a hankuli sai ya sadu da mace to dun gudun kar ya fada da zina to shi gare wajibi na ya aure ko ba haka ba sai mu ce mu rike wannan wannan babu da ja mai tsawo game da shi abu na biyu sai suka ce wanda adda bukata ko shawa ga mata ga mata amma kuma yana da gwargwado ya tsari kai ne daga shawa ba zai fada da zuna ba sannan yana da halin yin aure wadata to shi gare sunna na ya aure bai zan wajibi ba tun da yana ya tsare kai ne da kila fahimci wannan wannan bamu da ja game da shi amma abin da ake da ja game da shi shine zama aure mu ba ana da ja game da shi waye mu ba sai a ce wanda ne wanda yana da hali kuma bai damu da auren ba ko ba haka ba ko kuma kila a ce bai zama mai dole ba ne sai a ce suke gare mu ba suka ce wasu ma akwai wani ana zama makaruri gare su suna iya auren ko ku ba su da bukatar auren sosai sosai amma kuma sai sun yi da da kari da wahala sannan su aure wanda sun ce karaha gare shi suka ce na gaba wanda in yi aure matan amana masu zai kila gani bai da bukatar ta ko bai da bukatar aure ko ko bai da halin aure kuɗi ko wani abu ko kuma bai tsaye da bai tsaye adalci da sauransu ko ko ni ko ko ni wannan ni haramun na gare shi aure kila fahimta wanda kafin guda biyar sun shahara kuma da su aka amfani da shi amma ya ce alalamu musu hadisai ko hujjoji akwai wahala kwarai da gaske saboda haka bari mu karanta mu ji abin da ya tabbata a sunna abin da ya tabbata a sunna aure sunna sai ta manzo sallallahu alaihi wasallam kalimar ce mai sunna ba irin wanda sunna ba ta kauna farilla ba har hanya ta ta manzo sallallahu alaihi wasallam hanya ta ta annabawa hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuɗe ta gani da ita takan zama karfafaffa a yayin da bukatar ta taso yakan zama a bakka ko na yi sunna in suka tabi in lar iran yayi ko in in wani mice yayi ko na yi sunna ko ba haka ba ba tare da an zarge ka ko an zage ka ba idan ba kai ba idan babu waɗannan dalilan da ka sake yi amma yana nan sunna bai taɓa da kada daga zama ne sunna ina mace mu gane wannan wanda ka cewa tana yin aure ka zalunci matar ko ka yi haramun ko ka ka ka batunta ko ka ki kaza ko wani abu makamanta ba cewa aka yi aure ya zan haramun ba a kula cewa aka yi wannan aikin shi a haramun shi wannan zalunci a haramun yakin kaza a yi kafa zalunci a muka yi aure ba zan yi kun gane mu ɗauki misali mutum na yanzu yace aka rauta dace kace na yace wallahi ne kun na shi dan ya ya galabe ni ce ni ka fa wai ni kan ba ta sallah sai ka tafi da rayuwa bayyan bayyan rashin gariya yanzu ni kanka yin sallah suka fito haramun na kai sallah haka ba kace ne haramun na ya sallah haramun na ya dariya ko ba haka ba saboda haka dole hanyar da zai samu ya bayyana ban dariya dole ko ba haka wani sallah ba ta sabta tashi daga matsayinka ba sai ko mun gane idan haka addini ko ko idan wani abu addini yanzu ya tabbata hawa ko ganin dama bai daga shi da hukunci ba sai ko mun gane wannan yau babu da za a kawo na ka ce ka ɗage a sallah ko azumi ko zakka ko hajji su zama su wajibi don kai kila ba ka iya kaza kila fahimta yana na hukunci ne Allah samu dace saboda haka idan muka ce kai mutum yace ya kabbata sallah bai ba dariya ko ya kabbata sallah yi ya kai an gane kuma wanda yi a yace wallahi shi kullun da duk sallah yi ya ko ba haka ba dole a samu ta in dai ganganci na yawa kuma a faɗa a faɗa da shi kan yaba tsiri in kuma ni in kuma rin ya zama yadda salisa na sai a bashi shi wuri amma a ce zai sallar walau kana salifan rihi ko haka ba eh amma sallar ba ta shiga to haka aure yake saboda haka in kana azali ne cutar da iyalai ko ko mi ko baka da sana'i ko baka da kuɗi sai a ce to ka tafi dole ka samu kuɗi ka zo kai aure kila aka fahimta samu sana'a da kai ka zo kai aure kila aka fahimci wannan sai in ka buga ka buga ka buga ka rasa Allah bai baka ba ko ba haka ba amma kai ka yi amma Allah bai baka ba to sai a baka wani alternative na daban shi da an fahimta amma shi auren yana nan zama ne sunna ba a ce an harasa ma auren Allah ta mu to hadisi na farko zai karantar da mu hukuncin aure mu bincika daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشي Allah الله يشي منا ya ma'ashara shabari ya ku taro ko ɗegiya ta a ashabari samari kullum kalimar ma'ashar in ta taho to abin da ya biyo bayanta iri guda tsaransu guda martaba su guda shi yasa aka cewa ma'asharar shabari ko ba haka ba ma'asharar musulmina, ma'asharar anbiya inna ma'asharar anbiya ko ba haka ba kullum ka samu ishara abin da zai biyo bayan ta wata ɗaya ta ta jama'a irin sulki guda kila fahimta ya ku samari annabi sallallahu ya kira samari saboda abin da zai umarni da shi har ka aure ta saurayi ya yi bukatu aure ko ba haka ba shi da karfin shawa kuma lokacin nan na farkon zaman bukatun aure take ko ba haka ba kaga bai kamata a ce ya ya shi ba ko ba haka ba dun su riga sun yo ko ba su sun yi kage ya zama tahsilul hasili abin da dama akwai shakatun ayi kaga ba ya ya ma'ashara shurukin sai da ya ma'ashara shabab waɗanda ba su yi ba shabab kuma da ka balaga ka bar shabun da ka balaga sunan ka shabun daga ran da an kai kana maulidi ko ba haka ba tun cikin cikin kana da jami'i ko aljami'i ta an kai da ka zama maulidi wannan ismul mutlaq sannan ka zama tsifiru ko ba haka ba to daga nan akwai ɗan tazara kufula mubashshara kufula mutaakhira kufula kaza kufula kaza haka zan murahi amma sanda mutum ya balaga ya zama shi kila an fahimta sannan daga nan ya zama rajulun zuwa kahalun zuwa shaykhun ila masha Allah to ya ma'ashara shababi man istata'a minkum alba'ata wanda ke rika mata alba'ata anan yana da fassara uku akwai alba'ata mai ma'anan sadaki luga shi almahar huwa alba'a sannan akwai alba'ata mai ma'anan ne daukar ɗawainiya kashe kuɗi ko ba haka ba ci da mutum shi ne alba'a ka ba mutum wurin zama da abinci shi ne alba'a sannan akwai alba'a ma'anahu alwadau an gane ba kai goma mace to wani za mu ɗauka manistata a minkumul ba'ata wanda ka iya jin sadaki ko wanda ka iya riko mace ya ba ta gida ya ba ta ci ya ba ta sha ko wanda ka iya jima'i eh? duka na biyu to bari mu je bari mu je hadisi bari mu je hadisi to bari mu mu ikuwa wanda ka iya wanda adda iko na ba'a falyata zawwaji shi aure shi an gane ba shi aure innahu domin aure a gabdu da tashin duk hanyar da za ka yi ya zan ka rutse idanunka da ganin matan mutane ni Allah ya ce wa kullin mu'minina ya guddu min absarihim ko ba haka ba to duk hanyar da za ka yi kai ma gabdu basari babu kamar aure a gabdu ta takafiri na ko mai nuna mafi yawa a gabdu da basari to duk hanyar da za ka yi ka kama ibada kullun salati kana shigewa daki ka shiga kalwa ko ba haka ba kai kaza kai kaza wata ranar matsala aka samu sai a samu sai ko ba haka ba ta wani ce da cikin samu wata na gittawa da kadi ba sai ka samu ko ba haka ba sai ka ku babu da zakai dun baka da matar ko ba haka ba kaga duk kokarin ka ku tuna ko da kika mu dauko a hadisan wasu waɗanda aka ba labarin su na nan na wasu ka fada matsala ko ba haka ba mutum zai ɗauki halwa ko ko zai dauki zuhudi amma ƙarshe sai ya samu wata matsala ko ba haka ba to babu hanyar da za ta kashe ma shawa ta hana ma dilin wata mace kamar aure inna aqaddu al-basar sannan ne wa ahsanu al-habl ya tsare farji duk hanyar da za ta yi kai sai swana ka tsare al'aurarka to babu kamar kai aure na gane. wa man lam yastati wanda bai iya bai iya ni nan ne fasara za ta yi wanda bai iya ni bai iya jima'i wanda bai iya jima'i fa alaihi bi sawmi sai azumi to bai bukata yin azumi tunda dama bai iya ko ba haka ba duk azumin da an ka ce kai cewa an kai fa innahu lahu wija'u dandaba kamar an an daddake ragona ba ba haka ba kadda kira go shi da kun san yawar kadda kira go bai da sha komi to wanda da ma la yastabiul ba'ata in fassartumul ba'ata bil waqi in kun ce al ba'ata tashi mace da ma bai iya wa to zan yi murji soyi to ashe kaga ba al ba'atu ba ashe al wada'u ba to sannan ne faman lan yastafi wanda bai iya yi yawa kila wanda bai iya ko ko kuma sai ka ce bai iya biyan sadaki bai iya da ita amma biyan sadaki yanzu an ka ce ba Allah ana biya ma ba dubu ɗaya ba ko dubu goma to sai ka yi amma bai da wurin aje ta bai da ci bai da sha bai da sana'i ko ba haka ba bai da sana'i Kafin san ko yanzu an ka ce ga wani dai biyan sana'i ne Allah so na wannan aga har ya ci ya biya mai ko ba haka ba amma yana ce na zan ɗaukar ma ci da sha to ashe albata ne ne yawa haka ibn taymiya ya fassara shi ka naka mu kawo kuma ya je gaba ya je baya ka san ibn tariya da ibn qayyim sun ka fara nan daga abu ko ba haka ba sai gaji ka ce ta yarda ko ba haka ba haka ya je gaba ya je baya ce alba'ata nan ma'anarsa annafaqat min dari wa ta'ali wa sharad haka yake wurin zama da abinci da abin sha Sai ce fa mallan ya tafi in ka fassara shi bil ba'atu al wadau ai ba kana la tafi la yumaru bi shawyi yana da magani Kina fahimta ashe kenan muddin kana da hali na aure hali na zama amma ba a ce hali sai kana da gidan kanka ba shi hali an fahimta ba a ce hali sai kana da abincin shekara guda ba shi da hali ba ni a hali kana da kai inda hakwana kai inda hakwana kai inda hakwana daya kai kana ci da kanka kana sha da kanka to kana da hali sai abin da haka ci ba amul wahidi ka ci ismai ko ba haka ba haka annabi ba ba da ce kai gida kai mota kai kaza ba haka ba shi da abinta in dai kana da sun saba abin zatta in ba mu hujja fassara ba za mu ba wani mugun fassara ina za mu yi da hadisin walaysa li shawqin la izari shi ɗaya gari amma annabi ba shi aure bai ban da kunni ba amma saboda yake malam annabi aina da wurin kwana don an ce ta da yake ya zago ya zago ya dawo ko ba haka ba sannan kuma kasan yana ci kai don bai da bai ci zai sha da bai kawo ko ba haka ba sai da wannan kage yana ci yana sha yana da inda yake kwana ko ba haka ba shi annabi ya ce ya bashi amma dukiya aka dukiya a aji abaida to wannan ba dalili na ba kuje shi kila an gani ba eh ta eh, bukata kai dai ya zan tana ci da ita ka sha da ita kai mata tura kai mata wurin kwana gwargwadon halin ka kai ne kai gwargwadon halin ka ba gwargwadon halin mutane ba ka tare da kai ba gwargwadon halin su ba ita ba gwargwadon halin abokanka ko yannanka ko gidanku ko wani abu gwargwadon halin ka kai ina ci wannan don shafa ya yasa ihu manis fata da ta aka magana ko ba ka wanda ka iya wa shi din da shi aka magana yace wa mallan yasta da shi aka magana shi yasa ba a yi wani cikin gidanku ko uwayenka ko kaza ko inda kake ko yaya ne sai aka yi ina fata mu gane wannan da wannan idan muka ce mutum na da ba ba gida da wurin zama a ko da aka yi aje ta ni za ku ce mu aure a gare ta tabbata wajibi ko za ku ce wajibi ko da musamman za ku ce ai Allah ya bada umarni yace fanni ya tazawwaj amru ko ba haka ba fanni ya tazawwaj ko to mai kiwa da mulai ba wa an anas ibn malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأطلع عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه أجيب حديث كثر صحيح رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط وسوتا لغدا أكسنه إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أجد الدجن كو تاكونا كو أجد الدجن ما النبي صلى الله عليه وسلم أباين جدا يسألونه سنة تنبيا يسألون سنة تنبيا an ibadatin nabi game da ibadar annabi ya ka ibada don su kwaikwaya kawayawa na ko ko ce mutanen kauye na waɗanda Allah saukar da musulun hujurati ko innal ladina yunadunaka min wara'i hujurati hatta fahum la yaqiluna ko ba haka ba su har zuwa ƙarshe dai suna falamma biyu mabil majabus da an ka ba su labari cewa ga wani annabi kai yana tashi sallah sannan ya koma ya kwanta da rana wata rana yana yin azumi wata rana ya sha abin sha nai yana irin kaza na irin kaza yana biyo da mata ne ya yi mu'amala da su ta zamantakewa shi kaza shi kaza ka annahum taqalluha da suka ga kamar abin yi kaza hmm? shi hadda annabi shi ma yana kwana cikin dare a shi ya taɓa sallah ya kwanta eh? kuma a ce ka zunna da ma yi aure ka zunna mai kuna bushasha da farin ciki haka dariya haka da zuwa ga duk ai bai kamata a ce su suna sun ji an ce annabi ko ba haka ba su iske annabi ibada zungu, ko ba haka ba eh bika annahum taqalluha faqalu ta sun kace wa aina nahnu min annabi sallallahu Allah ina mu ina annabi Allah ya muka mu ta mu zo mu ta aiki shi ka annabi mu gasa kai kun san shi Allah ga wata mai koyi ko ba haka ba ko bai kon sallah ba to shi Allah na kone shi eh a ce wasu fa gashi nan ma kar Allah lahu ma min wa ma saboda haka mai kai da yake kula ta ni da bishar kali da yau amma ana kun ganni ni kan fa ana usalli abada da yau na dauka da gare duban kwana dare sallah kai kuma kai kuma kuma na abadan abadan yace ka da ko ibi kwanaki ba to babu ajewa kullum. azumin shekara addahu azumin zamani gaba ɗaya kullun dungu eh santi santi ba za ka ta gogo to shi zungur na eh zungur zai ta azumi kuma wala afsiru wa qala akhar dan yace shi da an je ga na kasuna ana aqabulin nisa ni ko ba ne ba ne ba aure shi ba shi ba aure fala atazawwaju abada ba aure har abada فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a wani hadisi ya ya ya ya ƙara ya ƙara bayani yace su ka ce ba mu sani ba shin wannan yace ya ya dan yi farmaki ya kai mai labarin da mun ka ce ne ko ko wahayi na sauka daga wajen Allah ko ma shi da kai yana jiyu Allahu alam mu dai kawai dai sai mun ka dai kawai Allah ya haifi ya ce a shiga masallaci akwai bayani a shiga fakala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce antum alladina qultum kaza wa kaza kuna kuka ce kaza kuka ce kaza kuka ambata musu karshe sai ya ce amma wallahi inni la akshaku lillahi wa ataqaku wallahi in wada muku nahi ku sauna Allah kuma wallahi nahi ku kiyaye saba mashi ila lani akshaku lillahi wa ataqaku lahu takawa in sun ka haɗu suna cikin kalmomi da kace su da takawa in sun ba su ba guda ta zo duk ma'anar su guda sai guda ta doke wata amma in ka hada su takawa yin wajibai khashiya kauce masa ko sai sun ka zo da ba inni wallahi inni la akhshakum lillahi na aure da kuka ga yana yi ba sabon Allah na ba zama da mata ko ba haka ba na yi ku sauna Allah sauna ban saba mai sannan ni wa aka kafu la mutlahi ku bi Allah in sanin hanyoyi da aka yi a samu yarda Allah eh ayi bauta da Allah na yi ku sanin ta lakin duk da haka duk da cewa haka nake ko ku saurara to lakin ni asmu sai mu koma ga hadisi to can hadisin ya tara mana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam hamidallah shi yasa a masallaci na sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gode ma Allah innal hamdalillah wa anha kaza kaza kaza wa asna alaihi yabo da Allah wa qala sannan ya fadi wasu maganganu sannan ya ce lakin ni ana usalli wa ana ku saurara ni cikin dare ban ban kwanan dare duka ba ko ban san da dare duka usalli wa ana ina tashi wasu awai in sallah wasu ayyuka mai dan kwanta wa asum wa لكم wasu ranaku in azumi wasu النساء kuma in sha wa atazawwaju sa kuma yana aure ina aure ko ba haka ba shi aure ka san ba ya kai alhamdulillah sai aka fata ko aure yana ba ko kaga sai wawa kace haka ba a fata saki ina yi aure kuma ina aure alhamdulillah ko ba haka ba eh ba aure ba ba aure sunna sunna ko haka sai ya shirya masa kitan shi ke san haduwa sunna rabuwa sunna ko ehe don zaba da sai na famar ragiba an sunnati fa laysa minni wanda ragiba kun san da ma in ta zo ai ta zo kama ko wanda ya kamaci hanya ta ta rayuwa wanda ka tafiya da rayuwa ta bai sun haka nan to ba shi ba ne ko ba haka ba sunnati wacce ai usalli wa anamu wa asumu wa uqiru wa wajen nisaa kuma shi as-sunnatu rasul nisa kake ban shi dai ga aure ka san ba haushe ha kowa san aure ko ba haka ba aure dai eh da ba da rayuwar annabi haka fa man rajiba an sunnati fa laysa li wanda ma anna fassara ba haka bassam haka yin da suke yu'idi haka sai sun ka fassara a karkashin wannan hadisi in ka jiba shan da ulatul hakani haka sun ka fassara as-sunnatu gura suka ce as-sariqa sariqatu rasul sallallahu alaihi hanyar rayuwa ta annabi gaba daya wanda cikin ta aure na ci ba na ma musu aure sunna ba sannan kuma in kace in kun aure aka da ga kace sunna na ko sai mu kware mai kira kun kun tafi daga kauyen kowa ne ko ba haka ba saboda rayuwar annabi gaba dai duk wanda ya batta ba shi ba annabi ba shi ba annabi an wannan ita ce hadisin da kowa ko ko malamai da kawa ga kowace sunna ta annabi duk abin da ka san har ka aikin annabi na yake to ana ya kafa mahujja da ruwa to Allah yanzu in ga dan bid'a ya aikin bid'a ne ce fa mara jiba an sunnati fa yasa min yace to awi aka miji ni zan cewa tunda ko kai ka ce ka hada sunna ko rayuwar annabi gaba ɗaya kila aka yi wannan fa mara jiba an sunnati fa yasa wannan hadisi da na gaba gare su an manyan manyan hadisan da sun ka ba mu aure ko ba haka ba aure ɗaya na daga cikin sunan mu aure na aure ɗaya na daga cikin abubuwan da man sallallahu sallar ya umurni amma su an ka fahimci umurni yana zuwa ya ƙara ƙarfi a yayin da ya da wata ka'ida yace ni yace malista fa'a minkum ba'a idan dai kana da hali kana da wadata kana da wadakai kila gane kakki aure to lalle ana zargin ka shi Umar bin Khattabi yace duk wanda adda wadata da hali da duk abun da ka sai aure aure abu biyu in ma ajazu wa in ma kujuru yace duk wanda ya aure in ma ajazu wa in ma kujuru ko kafa ta inna lillahi wanda bai umfani da rayuwa bai umfani da al'umma ajizi na wanda ba umfani da shi wa in ma kujuru ko barna yake cikin kasa ba akwai abin da yake kina fahimta saboda haka a takaice dai hukuncin aure sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam yakan zama sunna muakkada wadda ba iya ma uzuri in ka batta a yayin da kana da halin yin kuma kake ko ba ka da uzuri aka yi fahimta amma yana nan sunna ce sunna ce wadda aka sani a yayin da kila kana dan wani uzuri da aka duba ma kila fahimci wannan daga cikin uzura suna da yawa ko ba haka ba shi yasa har wasu sahabban manzo sallallahu alaihi yana daga cikin dalilan da aka kawo na ba wajibi bane suka ce na daya wannan hadisi na biyu da an kai karshe ne Allah sallallahu alaihi wasallam suka biya musu kwatso ya ce kwajar ne ke kamar rage ba sunna ti fare sai ne ko ba haka ba amma su suka ce Annabi sallallahu alaihi kai ce dole su kai shi ba ko ba haka ba ya dai nuna musu sunna ta daga cikin sunnoni ne ko sai aka ce kuma daga cikin manyan manyan sahabbai akwai wanda ba su yi aure zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin su akwai amirul muhaddithina ko ba haka ba abu hurairah radiyallahu anhu akwai isma'il ibn maz'un su ya rasu ko ba haka ba har ya nemi manzo sallallahu alaihi wasallam mai annabi ba da dama yayin da take kai ne saboda tsabayin imani bai son komai na rayuwar duniya lahira kawai annabi ya ce ba shi dama hatta da abu hurairah sai da ya roki manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi wannan dama ko ba haka ba amma da ya ce sai kuru shi da kai yace sai kuru kun dai an yace inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka bani da ba inda kake kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne kawai kai ce wala abin da yake yace sai ne ga fita annabi kamar ta dan canza kawai da yaji sai ne bashi sai sai an ka ɗan kwanaki ran nan muna bushashi ana da hari da ni ga yau na samu annabi yau ya ka magana mu ta shekaran jiya ni da dama nake so a bani inda kake na ban so ko ni sai karatu hadisi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wuta kuma sai kan baka sai kyale sai da aka samu kayan na uku kuma wata rana kuma ya sake tuba manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya sake dubo shi ya fuskance shi ya ce Abu Huraira ko kai daddaka ko kakkayi Allah ya rubuta zuriya da ke tashi sai tashi Abu Huraira kawai sannan kuma ta ce ku yi aure ta bawar wannan hadisi ya sake shigowa tazawwaj waluda waduda fa ne mu kafirin da ku yi masu yawa. sai abu rabu zo ya faranda ya ga Allah ya yi kuma amma bai ce ya kuro ba sai da ba mu tallafin ya rasu Abubakar ya hau Umar ya hau an gama ya kuka an yi hati dukiya ta samu harkoki sun samu Abu ya zo babban malami ga wutacce kai shugabanci ya kai yanzu malamai aka rika an ka ɗauki abu an ka bashi aksin gwamna na madina ko ba haka ba dan ga lalle lalle kuma sai an aure ana ana gwamna babu aure yawa sai ya aure ko ba haka ba kuma dole ya aure kuma da kan da kan aure kuma ya hayawa kun su hada cikin surukani akwai manyan manyan malamai ko ba haka ba sai ilimin sun yake sannan ka ba da labari kai duk lokacin da ina kokari annabi ya sa ni haka annabi na hana ni ya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi masoyi na annabi masoyi na na ah, to haka ne shi da fahimta haka yayi da kusa annabi ya taba na dace kayan tayar da su haka an kai da Abdullahi ibn Amr ba mai sallah kullum kafin Qur'ani kullum amma shi baki ne dai ba da yake da ni faru gare yace inda ya sani da ni umurni a nan to wannan ko ba haka ba to haka lamura suke ala kullu hal abin da kace in bayyana Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa shi da shi aure ba zamani ne illa ya ta kade kade saboda haka wannan shi dai sunna ce takan zama mai karfi a wani sa'in kuma takan zama sunna gwargwadon hali ina fatan mu gane abu na gaba daga cikin falal aure da kuma cikin hadisan da kan nuna matsayin aure wa anhu daga shi Anas ibn Malik qala كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالباءة وينهانا عن التبتل نهيا شديدا yana umurtan mu bil ba'ati da riƙon mace yana umurtan mu da mu yi ba'a mu riƙe mace mu yi aure ko ba haka ba shi ma kan kurare da wadanda kaga baka ba baka ba da fasaha sosai ba ba dai fasaha ba ko ba haka ba zaka ce na umurtan mu da wadanda ko ba haka ba kullun taki ko ba haka ba riko mace riko na kyau a danka da iyali haka annabi ka umurta shine ba wallazina tabawa uddara والإيمان ba هكذا أنصار الشيء هو هكذا سوك بأبو هذا جبن زما من كذب علي فليتبوأ هو هكذا إيه شيء تبوأ شيء باعت wurin zama. mun sallah sallah yana umurtar mu yin karfe iyali kamar zama kai dai wayan ha an tabattuli yana hana zama kai kadai ba kai aure ba na hayan shadidin hani mai tsanani tabattul ba dabi'a ce ta rubaniya har yana ce mana ni eh, qul tazawwajul waduda waluda fa inni mukafirun bikum al-anbiya'a yawm al-qiyamah wannan hadisi kamar da muka gani nan an ya rawaito shi ɗazu abu hurairah ya rawaito shi ma'aqal ibn yasa ya raito shi abdullahi ibn umar ya rawaito shi ina jin abdullahi ibn abbas ko abdullahi ibn Amir ɗayansu ya raito shi sun abada na biyu suka raito shi banda abdullahi ibn umar ina da tabbaci ya raito shi to ko abdullahi ibn mas'ud ko abdullahi ibn Amir ɗaya ya raito shi an fahimci wannan dukkan su sun tafi kan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul waludal waduda ko tazawwajul wadudal waduda ko auru ko auri alwaduda waɗanda suka matsanancin suna son ku kuna so su alwadudu shi ga daga ce ko algafuru gafuru algafuru ko ba haka ba shakiru ashakuru alwadudu waɗanda kaka son ta wadda kana son ta kana son ka alwaluda mai haihuwa ko aure mai haihuwa mai son ka kuma mai haihuwa dunni inni mukasirun bikumul anbiya'a yawmal qiyamah a wata ruwaya ni mukasirun bikumul umama masu qiyamah ko ba haka ba ni zan yi gwada yawa kurin yawa mukasir zan yi kurin yawa al'umma ta ta haiku wacce yawa da ni da annabawa zan yi musu za mu yi gasar yawa kuma in tsere musu da gasar ranar kiyama saboda haka ku yi ku taimaka min in samu al'umma ta ta al'umma kowane annabi yawa kuma haka ne wannan hadisi za mu samu abu uku cikin ne za mu samu amru na tazawwaju da ka nuna cewa aure sunna ta kakkafafa wanda kana daga shi kai waccan wata da muka ce mu jaya da kanta in ka mai wajibi za mu jaya da kanta da kai ko haka ba a lokacin da ni a lokacin da sharuɗa da abubuwa sun ka kammala sun ka ce ta zawaju amurna kila an fahimci wannan sannan kuma za mu gano ni za mu gano hikimar yin aure yana da hikimomi da yawa wani mai littafin al'arabul qur'ani li qadayin nikahi wal furqa العرض القرآني لكلامك والفرقة ياي دراسة duk gaba ɗaya akan irin hoton da Qur'ani ya ɗauki aure ko kuma matsayin da Qur'ani ya ɗauki aure ya kawo fa'idodi na aure sun kai goma sha daga cikin su za su wannan falalar ya ce saboda ni takkiyu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka yawaita al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila fahimci wannan wani abu za mu samu wanda malam da shi zai fara yanzu za mu shiga wacce ce mace za ka aura to mun samu shar'i biyu shar'i na farko ya zan kana son da kana son ta kila gane ka auri alwadud alwadud alwadud kana son ka kana son ka ba aure kiyayya ba aure cewa ai za a gyara hali kana son ka kana son ka shi an ka hiso abu na biyu alwalud ya zan tana haihuwa ba auren bakarariya in an sani kila fahimta wannan ba kalbin ya sari ya wato shi kamar yake muku abu ya rawaito ko ma qalbi ya sa ya ya rawaito wa da ma'aqal ya rawaito dalilan da duk annabi ba su hadisan duk hadisan gudana amma dalilin da ba Abu Hurairah kin aure ko ba haka ba ya ba shi hadisin ko ko da daka ya so yayi sai ya ba shi hadisin ana kuma bai tashi aure ba sai ba shi hadisin ma qalbi ya sai wata yarinya ko wata bin Allah ganin na son da ina so ne ya kamu da son sai ce na da shi haka ce to amma wallahi ba ta haihuwa yadda amma wallahi da yayi an ka wallahi ba ta haihuwa sai ce bare ta tabbata alaihi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na ga wata mata kyakkyawa ina son tana so na amma wallahi dai tashi ba ta haihuwa ya rasulullahi ba kara ya ne ya ce ne ka batta ana ta aure da haihuwa mun ka samu goyiya ya rasulullahi wallahi na son ta wallahi na son ta yanzu ma a san ya sai jazakallahu khair ya ce ya rasulullahi na son ta wasallam ya ce ana in ma kan tazawwajul wadudan waluda fa inni mukafirun bikum yawm al ka auri sai bai kaudan mai shi wanda ya samu wadus in lalle kuma a wadus ko ba haka ba ka auri mai son ka ba wai rashin so ba so toki muka magana ba in lalle ka auri mai son ka yayi daidai da ka samu son ka amma mai haihuwa mai haihuwa don ko fa inni mukafirun bikum anbiya al-qiyamah kila amma in ka aure mace kuma baka sani ba ba ta haihuwa kuma sai da ka aure ba shafi laka ba a rabuwa shi ya fahimta ba a ce ka fice mace kuma ba ta haihuwa ba amma ne in ba ka aure ka aure da ka haihuwa ana gano da ka haihuwa kamar da malamai sun ka ambata ta kula da uwayenta ko ba haka ba yau wakila a ce uwaye wata ta haihu kakannin ta haihu suna haihuwa gidansu dai sun yi suna haihuwa ko ba haka ba <laughs> yan wacce ta haihu wacce ba ita take ga wacce ba su kila shida ko bakwai suke ita kuma wannan da haka so tana da yanne tana da kannai cikin kannan ta koyi nan ta ko sun ka an kawai wanke suna can gidan mijin su sun haihu ko ba haka ba idan kuma ta aure kafin suna haihuwa ko kafin suna ko ka aure ta eh sannan kuma in ba ta in ba ba zaura ba daura ta shi kenan sai duk ta canza ta ta haihu ita kuma ta hau shan ta haihu kuma ta ga shi kenan ka samu gane yauwa ina ga mu gane wannan gashi nan ma hadisi dole sai mun isai wala hu shahidu inda abi dawuda wannan sa'ilu wa ibn tibbana kaji ba wannan hadisi yana da shahidi don ban karanta shi sama ba yana shahidi wajen abu da ya roto shi nasa'i ya roto shi ibn tibbana ya roto shi amma wa min hadisi ma aqalibi ya sai shi hadisi ne ba na wanda ya ga wanda ya so amma ba ta haihuwa abu na gaba da ka hakuri abu na gaba sharadi na gaba wanda aka haihuwa wanda aka aure شيني شيني ما أبو شيء وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحفظها ولجمالها ولدينها فاضطر بذات الدين كلمة ذاك متفق عليه مع بقية السبعة hadisi daga أبو هريرة رضي الله عنه يكفي ta gudana a kula wannan gudanuwar al'ada ko ba haka ba shun kahul mar'ati dabi'an mutane ɗabi'a yanayin jama'a ana auren mace da arba'in zuwa abubuwa guda hudu wanda ka ga aure ɗan huɗe ta aure ba na da ya ce ku yi aure da ɗan mai hudun gaba al'ada ta gudana mutane mutane sukan yi haka ya arba'in Limaniya don dukiya ko ba haka ba dukiyarta ko ta ko ta o'banta. ko ba haka ba ko ta gidansu wani hasabiha ko matsayinta hasab an gane ba a ah, hasab matsayi yan wani ta shi ahabba shi da gane daraja ta uwaye ubanta wani gawurtaccen mai hamshakin mai kuɗi da ko ko kafetaccen wani mai sarauta na ko mai mulki ko ko dai ya asali ta ko ba haka ba eh ka san wani asali dai ka gida yau ya asali ta to ana ya shine hasab asali eh wani jama'i ha kuma ana aure don sau ko ba haka ba sannan wani dini ana aure don addini ko ba haka duk wanda ana samu duk wanda shi ko yake kawai wannan mai addini ya kasu shi ko wancan son yake da in take ta cewa ne kare iya zabi ko haka ba shi kawai ya kasu ya burge jama'a eh to ala kulli hali waɗanda guda hudu sun gudana amma annabi sai baka shawara fasfar bi kafi kai ba shi ne addini kai kan tarike mai addini addini shine a don kula an gane ba wannan ruwaya sab'a akwai ruwa hakim ibn manta ba da ruwaya ibn hibbana wadda albani ya kawo ta a cikin silsila a lafazin hadisin karshe akwai wani kari ya yace fasfar bi zati din wal khuluq hadisin wannan ziyara ta tabbata a wasu haɗaɗɗun hanyoyi ka ribaci mai addini da hali kina fahimta don addini daban hali da kina fahimta akwai wata sallah azumi zakar Allah baka ita ko ba haka ba amma cin mutunci cin mutunci in ya tashi wala ya kai sai da kace Allah ya kawace in ta tashi ko in ta tashi sai da kace Allah ya kawace amma hutu na sallah suna abu suna zakka karshe shi da baka ba haka zata ko ba haka ba haka ga Qur'ani amma in ta yi ma tutu batu ko ba haka ba sai karance da Allah da yin ba ta sani to kaga babu kullu ko ba haka ba akwai dinu babu kullu kuma a kula ba dinu dinu kan bakanci addini akwai amara ta dini an ba dinu ba ko akwai alamomin addini ba sa hijabi ɗaya addini ba shi fahimta alama addini ta ba zuwa islamiyya ne addini ba alama addini ta ba zuwa ku ba jini ne Allah in malamin islamiyya ba musabaka ne addini ba ko ba haka ba alama ta yan musabaka alama ta ta addini ko ba haka ba to duk waɗanda alamomi na amma dai a samu dini dini shi ka hana mace ko wace irin ta fargaza wadda ta saba ma Allah kuma shi ka ba mace ka rike ma amana ba zaman ta maharciya ba ba zaman ta mai zuwa islamiyya ba ba zaman ta mai sa hijabi ba ko da kaji har kasa wannan amaratuna in babu su ko ba haka ba kuma har yanzu babu addini ko ba haka ba kuna wani abu in ba ta sa hijabi ba ta zuwa kasuwar alkur'ani ba ta zuwa makaranta ba ta ba ba ne amma kun ba su ɗai ka isa a ce za ta ji ba kila fahimce mu ehe saboda haka ita mai yi kamar da kaftan ko maza haka suke ko yawwa duk siffar saboda kakka yi jiran mu baka siffar na nishi hmm, siffar ma can ga da mun kawai su a siffar maza ta zama dirwa dudar wa dudar su ma na ni kai ma ko ba haka ba ke ma haka ne ta auren da kisa yana haihuwa kuma ki auren da kaso ko ba haka ba annabi ya ishara da haka ba ta zo fadi mata ta ciyar ba fadi da shi ba aslamiya kan zo ta Rasulullahi na kare idda amma mutum bi sun da ne ko ba haka ba abu muawiya ibn abi zulm su sufyana da abu jahal yace ka shi sai ce muawiya to ta su uluku la ba da ku talaka na labe da dai ko titi ne muawiya ibn abi lokacin ne yana saurayi ne ko ba haka ba In eh, bai ta hanyar da kuma ko mai kisa ko ba haka ba su nukun na mara da abuja ne yake fada ruwa da yake sai da wata ruwaya la ya da'u asar atiqi kullum hu ko ba haka ba a cikin wanda bai san shi ka bugu ko ba haka ba ka nan kai wani kana bugu ba a so ko ba haka ba kun ba a aurenka eh dun mu wudu ko ba haka ba don saboda daga cikin wudu shi al wudu shi ne mawadda ko ba haka ba wajen Allah bainakum Mu muwaddatan wa rahama kaga babu mutu kaga babu sannan kuma an ce ba ta haihuwa hakki aure ko ba haka ba sai kina shekara arba'in haka ko ba haka ba kannan ki da tiyan ki da sauran duk da su ya'ya bakin ki ya same ki a gaba lokacin da kika yi ke wuce haihuwa sai ce ba ki da kowa ko ba haka ba ka san wannan bakin ciki ya haida amma ga wanda ya san wannan matsalar saboda haka shi ma mace shi ma namiji a zama alwadudu sannan ya zama alwadudu sannan ni sannan kuma dini ko ba haka ba don addina da muhimmanci shi ma sai haka mai hadisin kai ne ko ba ta ba ga ita amma hadisin kai ne na Abu Hatim Abu Hatim sahabi na wato Allah ya kansa haba mai wato kokarin su sunna ko guda ba ta bacewa abin da ke ban shawara Abu Hatim din ba ba Abu Hatim mai tafai mai da garin hadisi Abu Hatim sahabi shi bai da hadisi duk cikin hadisan da Annabi ya tabbata ba da ko guda ba guda da ya sani ya faɗi ko gudan ga ɗaya kwaɗi ba ɗaya sani shi ya an sarwaito ga da mu hadisin wahidu shi ne ni idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa zawjuhu shi eh, ɗaya ko ko shi ɗaya kwaɗi ko haka ba shi ɗaya kwaɗi idan wanda kun ke da addini da hali ne kun ce kun ya hito da addini ne da hali ne kun ke da shi fa zawjuhu ya ku ba shi idan ta faru ta kunta fil ardi wa fasadun kabir ko eh a kai ta ko shi miji an samu ni an samu addini addini ba shi ba zuwa makaranta ba ba zuwa kafin gulmara ne ba da da malik da abu hurairah ko ba haka ba da bukhari da muslimu ko ba haka ba ka aiwatar ko ba haka ba zuwa karatun ba a aiwatar ka san mun samu wata musiba yanzu ahadu sunnan mu har cewa aka wai sun hira shi amana Allah ya kai wannan al'amari ko ba haka ba sai a ce wai an ba dan a amana ya yi a ahadu sunna ya kasa rikewa kuma abin kamar da haka ne kamar ka yadda yake mu'amala ko ka sani ba kamar ka yadda duk da kuma na dan wani da aka yi wani organization na nawa na yi yace ko ina baki da ba'alu sunan na ba sojan gona na ni haka ne kina da fasa. duk da duk abu ya albarka kowa shiga yake har dai ka san dan Najeriya in yau ka ka ka aza teburin kallon tumatiri na ko ba haka ba sai yin gobe malaike ta kama kiran kuɗi ya ce ni an kai yace duk mata ke gana gobe na kawo shi wannan ya tambaye ka shi dan Najeriya da je ga wani abu da aka ci eh an da wani fara yadda ana ci to gobe na yana yi to yanzu sunna ita ka ci ko ba haka ba saboda haka kowa ya ka shiga da dan bid'a da dan sama sama da gashi nan kowa shiga yake to kaga sai zan suna sai irin waɗannan baragurbi sai su ɓata sunna ko su ɓata ahlus suna na kwarai ko ba haka ba kaga in yayi abu sai a ce wallahi kuna suna yan hadisi ko ba haka ba Allah suna ka gani ne kai ina ganin sai dan so dole na ko kuma dan dan so da gudu ala kulli halin dina huwa kuluku ko ba haka ba zuwa makaranta karatu da tafan sunna lalle dinu amma ba wai mun ce shi kenan a baka mata ba ina za ka makaranta ina ka kai makaranta shi kenan shi kullun lahiya da karatun zalla bai da sana'a bai da mutunci in ka bashi amana ya ci ko ba haka ba ba shi muka magana ba yanzu kana da sunna kana da dattaku kana da rikon da sunna shi da aka mishi wannan eh eh to saboda haka a kiyaye a tabbata addini cike da waje sannan wal ko ba haka ba akwai wani wanda sallah azumi zakka haji ba ka wuce shi amma wallah ina da wani aboki ba na yanzu wato shi da kai ya ban labari sai ne tausaya ma rayuwa ce ko da ya faɗa cikin tausaniya ya zan yana ta samun jaraba aure ya aure wa kai saki ya aure wa kai saki sai shi mana a ina ganin wallahi Allah ya jaraba Allah ya jaraba yace ni halar halal yace wato matar da an ka an ka aurar da ina so tana so na uwa auren uwaye ya ce ana na ana na ana na rabu ya fi caji su ba ya ce ina ne ya ce sudan ya yi karatu su sudan ya yi karatu sai aka ce shi ne kayan aure kuma ga matarka da haihuwa guda ma sai ka ce ya za a yi yanzu sai uwaye suka ce to ka bar gida ka je ka dace yara shi na babu dai ka bar mata nan kuma ya yi shi haka dai bai kwanta ba to ka ta da ita mara yace kun bai ni za ka yace ni da ka ce ta kawai matar ka ta yi karo ko ne karo kai da duk an za ka roƙo ne ruwa mata asiri ko da bace ta koma gidan ku ta zuna ce horon da yake jahilin murakabu jahilin murakabu sai sani amma shi ne a tsarajin alkaji tajin addini na taso mai ko ba haka ba ƙarshe dai sakin ke yi amma kun sha ban mamaki abin ban mamaki ya biya kuɗin zuwa sudan yadda can wajen sikiri ne shi na ba ku cika ba suka ce ba su ɗauka ne ba su ba shi admission kuma sai da ya taɓalu sana'ar da yake ya tattara sai sai ta gaba da ya ɗauki ya ce bai dawa sai ya gama digiri komi ya sai su a karkata kudin ke jaji biya ta yanzu sai ya zo su biya shi sun ka ce su kudu kai wani su biya shi yadda rasa sana'ar da ya kai tabarmi ka sai su ba rasa suna tabarmi suna tabarwa ko ba haka ba amma irin hali ne wanda ya ba labari yace ta kage ne sabani ya koma sai shi masallacin da muka karatu shi ka sai sabani ne yana cewa to wannan garba ta abin da kace in bayyana nan rashin kulu ne rashin kulu kila fahimta eh, Allah mu kiyaye mun samu kifa ku kenan ko yawa in Allah ko karatu mu dai tsara abin nan mu sabbar da zaka yi kari ba ta data متفق ko. sai ce ma abaqiyatu sab'a me ka min kenan muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi ma abaqiyatu sab'a ta da sauran mutum ba su a kenan sai ka cewa Ahmad sana ce Bukhari da Muslim ko sanan da Abu da Tirmidhi da Nasa'i da Maza ko ba haka ba to haka ya tarihi malik amma da suka ce to kash dan abu guda sab'a sab'a kin ne cikin ba sab'a ya cikin sab'a ko to ma wa fakirin cikin ta ne da wata hadisi duk wanda kiga hadisin ga mashahuri shi ne bai hidda shi ba ko ku hadisin yana ganin duk wanda ya san babu ne kai ya san sun kafa maratu ya arba'in ko ba haka ba amma mara ba cikin ne kada da ai na fassara ya sun cika sun motsa malik ko ba haka ba sun cika sun motsa malik har sun tare ba ke zaka bayan na mai tsawo ko ba haka ba eh tare ba ke zaka ko ba haka ba suna fassara shi ce kai har ko ba haka ba ko ko ka ka mutu in baka yi haka wanda ba shi kace wallahi ka mutu in baka rike mai addini wallahi a wani ka wallahi ko ba haka ba ko ko kace addu'a ta annabi yayi ma addu'a ta wani ta balai ko ba haka ba Allah ya muzguna kai kasa Allah ya za ka da turawu in baka Allah ya za ka turawu ko ba haka ba eh amma kuma mun ka bibi wasu mai mai sahabbai da annabi kamar ne imani kalima karibat ya da karibat ya da babu da cewa muhim a ce haka Allah yake ko eh tun da yake waye shi haka nan ko ba haka ba na da an ka tambaye mu sallallahu alaihi wasallam wata tambaye shi mutum ba take abin da miji ka gani na mai suna wanka yace suna wanka Aisha ko Umar sallallahu alaihi wasallam ki arko ko me kamata ce miji an kai Rasulullah mahalki na yace ni ko yace wata umma ce ba ta mutane ba ta dace wa ai ne kuma shababu inda ba ta wanci na ka samu kama inda ba ta da ruwan mai kira ka bisa sai ce mata da ba ta da ke dake kare in ku addu'a ta ta muhu a zai ce ma aisha kina ka bisa kissa irin suna cikin addu'in da shi ne addu'a yana yanzu amma ba ma'ana ce ka rufe ba kamar ba wajen shi ma ka mutu wannan amma ba mutu aka mutu ba ko ba haka ba eh ko kai ce shi da kwacin kwana ba wani bashi ko ba haka ba saboda al'ada eh ne to alhamdulillah ina jin mun gane wannan abin da ya kulawa sai ka ce Ahmad da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun rawaito shi banda Tirmidhi ko a rike mu samu sai fa uku zamu je fitoci a nan insha Allah ya yi saka nan ko sai dai kuna da zan kaɗai muna da shi a guda muka so za mu fara karatu sai bakwai da goma ko kuma da bakwai da kwata lokaci ya canza ba ko da ke kasu da ya abin ko shi ne muka cewa bakwai bakwai da goma muka fara yanzu mun tsaya takwas da kwata a guda na muka yi ko tambayan ba su shiga mutane sun yi taimin complain har da text na cewa ba a amsa tambayoyi ba a ka tambayoyi shi hakuri ki da sai zuwa jiri ko eh ko kuwa ko mu kuka ce kada mu halla jama'a amma dai na san mutane sun yi taimin complain sun tambayoyi sati uku ko sati hudu sun an ki karantawa ko kuma an ba da shawara a karanta a gurguje a ba da su kamar da an ka yi shi ke ko ba haka ba za ka yi tambaya eh. nan gari ka ko ka rubutu a ah, nan dai gara Fadi. Hadisin da Aisha ta ruwaito na bayanin sallan manzon Allah a rinna, ah, nan rakabin fajari. albani ya ce a gida ne ba a masallaci ba wannan shi da ba ka takaice haka albani ya ce to ta haka kila an gane ba shi ya sama ibn hazmin ya mai da raddin masu kwana masallaci aka mai samun raddin da ya ce ana yin fitan masallaci kira ka fahimta in in kana so ka diba ta hakikin Muhammad Nasu bin Albani da yawa Riyadu Salihin a karkashin wanda hadisi ko haka ba amma Albani ce ma na yadda ko bai yadda ba Albani ce ma shi dai haka yake Thank you. 咱们一出来，感觉没有人在混了，就是光混吃。咱们现在这些保安虽然这些工资能混得上，有补贴，现在能安排以后，或者年底补一些工资啥的。他肯定他不希望再这样干。有的时候，不知道为啥，正好明天就下雨了，突然就。